gwamna ya bayan hassan dan kwambo ya ce shi ne ya baiwa gwamnan jihar waɗannan kuɗaɗe a lokacin da yake babban akanta janar na najeriya a halin da ake ciki maganan da tsohon gwamna muhammad dan juma goje yi cewa shi ne uban duk wani dan jam'iyyar pdp a jihar ta gombe a hira ta da shi cikin makon jiya ya janyo martani daga bakin wani mazaunin garin gombe abdulkadir abab abun da zan fara dama na ji ya yi hira a gidan rediyon ku yana maganan cewa shine dattijo a gombe akwai badakala da ta fito mu dai abun ya bamu mamaki mun san dattijo kam baya sata baya cin amana in an ba shi amana rikewa zai yi sai ga shi tsohon gwamnan jihar gombe yana cewa shine shine dattijo a gombe bayan kuma yana kotu sannan kuma yau kwana uku da suka wuce an sake bincikowa a kota sabuwar satan kuɗi da ya yi na naira biliyan biyar da miliyan ɗari bakwai ya ɗauke mu ba mu san ne muke ba kuma in bai manta ba ya sani cewa a lokacinsa maganan walwala da yake yi din shi kansa ya hau durom a stadium yana cewa akwai shayin hajidu akwai shayin goje maganan walwala babu saboda haka duk abun da ake tunanin in za a jira shi ne don ya bada kuɗi ba zai bayar ba shi shayinsa lipton ne da kuga shayin hajidu kuma akwai madara akwai bombita akwai akwai lipton ina son tsohon gwamnan jihar gombe ya gane cewa in a ruɗe yake ba mu a nisuwar mu muke mu ya mai da hankalinsa ya san me zai in lokacin ka ya wuce ka bari banda dakala da ya yi ta mana a jihar mu babu abun da ya yi saboda haka ya kama girmansa tun da an gane shi gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim sannan gombo ya tabbatar mana da cewa zai miƙa shi ga hukumar efcc ya miƙa shi mu al'umman jihar gombe muna goyon baya domin a lokacin san ba wai kudin da ya sa ta din bamu yayi ba ya yi ta mana barazana a rayuwar mu duka ba wanda zai zo manyan jihar Gombe in za zo gaisuwa sai sun nemi yan sanda ko tarziya ko wani abu ba mai iya shiga Gombe ba mai iya yin komai a Gombe in kai babba ne sai ya ga bayan ka. ya kori wasu ya sa wasu ciwo ya yi sanadiyar mutuwar mutane da yawa zai sa maka a bakin ciki kana dattijo zai tura a zo a kama ka a kulle ka ya kulle mutane da yawa